وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون kuma lalle ubangijinka yana sanar da abin da zukatan bayi suke ɓoyewa da abin da suke bayyanawa babu wani abin da yake ɓuya a gare shi kuma da sannu zai yi musu sakayya a kai